waɗannan sun cuce mu amma ba wanda zai hana mu tsine musu albarka Allah ya tsine musu matasan da suke nan wajen yara 'yan ƙanana wanda aka hana zuwa makaranta ake nema a sasa a cikin wani hali wanda ba shi da kyau wannan yara wa'annan matasa in Allah ya so ba wanda zai shiga wani hali muna tare da su kuma abinda malam nura nan ya fara yi alhaji nura to ai malami ne wani cikin mu malamai ne ko da ba karatun muka yi ba ko da magana muka yi ta ilimi muke to dole dai abubuwa malamai sun ce ban kai jahilci amma labara ba bahari ne kuma ba abin da za mu ci da al'umma sun zaɓi sun zaɓi abba sun zaɓi 'yan majalisar jiha to ga zaɓi ya to na tabbatar da cewa in Allah so in dai zaɓe za a yi za a zaɓi balla idan an zaɓi balla in Allah ya so ya yadda da kanan yake nuna cewa 2023 wa'annan mutanen komai wayansu komai da ba sa Allah su ya kore su kuma ganduje maganganu da yawa to amma ba lokaci ne na mu mai masa da maganganu ba a jiya magana da yi ina cewa kwankwasa ya taimake shi shi ma ya taimaki kwankwasa amma na so ina gurin tambaye shi da me ya taimake shi mu dai mu ne muka jawo wa al'umma wannan abin ya same su don mu ne muka ce a zaɓi gandu da dubu biyu da sha amma mun nemi gafara ba mu sama ake yi kuma mun tabbatar da cewa mu da kyakkyawan niyya muka kuma ita kwankwasiya dama haka take mutane wasu mutane sun fita abinda kwankwasa yake cewa idan wani babban mutum ya fita daga kwankwasiya ya tsallaka titi da sai ya juya ya ga a bayan sa waye da waye to idan da wannan matasan ka ji tsoro don wani ya fita wanda duk zai fita shi ya tafi ya cinikin sa ya kasuwancin sai je amma ya zalunce mu ba za mu yafe ba ya siyar da ƙuri'an mu ba za mu yafe ba ya sa an soke mana akwati ba za mu yafe ba kuma tsinewa ba za mu fasa ba Allah ya tsine mu sa. Amin. Na gode salamu